This is لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين kuhu wa kuta kotula katura akan ragon sa muku sunnatan wani fiyari na kwanan kwanan walan tajida da sunnatin yan tabadila يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إنهم لا يجدون وليا ولا بصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ربنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا بأسا من العذاب والقلب لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فدرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيما الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد ينقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغة وتنجمادة الأول هجرة تبابا تنبابا فلنجكادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da shi daga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da hudu a wannan takaitaccen saƙo ne nake so don aika zuwa ga 'yan ƙato 'yan tatsini wanda suka kira kansu suka ce 'yan ƙur'ani zalla wanda daga ƙarshe ba za su taɓa zama 'yan ƙur'ani zalla ba sai dai su zamanto ‘yan ƙur'ani da hadisi da ƙaryata hadisin a baki, amma a aikace da sunan sun yadda da hadisin. A wannan mutumin kamar yadda na faɗa shi wannan Usman ɗan gungu yana da shekaru amma daga ƙarshe a da nake ya nuna cewa ya ɓata shekarunsa a banza tun farko dama ba karatu yayi ba wa ma dabaru ne kawai da Allah madaukakin sarki yasa yana da baki a wancan lokacin sai aka yi takaddimin sa a matsayin malami a lokacin da eh kuma da gaske ne a babu kamar su din amma da na faɗa dan wani ya turo min sako yace yafi karfi na nace ce a'a ai ba za ka gane cewa yafi karfi na ba sai idan na kawo abin da ya faɗa tukunna duk ku taru na rantsi da Allah in za a ba ku aljanna da makullinta ba za ku iya warware shi ba da kuma yanzu ga mu gashi shege ainihin wato kafasa ga mu gashi yanzu shege kafasa a abu guda hudu kawai nake so in buga misali da su sannan kuma zan tattara su zan zo zan yi tilka asharatun kamila goma cikakku amma yanzu guda hudu zan zo zan bada misali da su a misali na farko wanda ke nuna cewa mutumin nan ya bata rayuwarsa a banza jahilci kawai yayi bai iya karatu ba shine dalili ainihin wato na farko zan fara da shi bambanci tsakanin kalman asara tana zuwa a matsayin fi'ili sannan kuma a cikin Qur'ani tana zuwa da ma'anan ainihin wato suna duka kalman asara tana ɗaukar wannan wannan ainihin wato ma'anar kalman asara tana ɗaukar wannan ma'ana me sai kika buga kofar nan ba buga kofar kalman asara tana zuwa da wayannan ma'anonin guda biyu amma bari jahilci guda hudu wanda yake nuna tsantsagwaron zunzurutun jahilcin mutumin nan kuma da sunan wai shine jagoran wa'anda wai Qur'ani kadai suka yadda da shi ba su yadda da sunnan manzon Allah ba wanda na faɗa na ce ƙarya yake yi a aikace ya yadda da ita a baki ne ya ƙaryata ta amma masu saurare su biyo mu za su ji wa'annan dalilan guda hudu da zan kawo mu saurari wannan da ku tukunna sannan sai in bada amsa akai to ga wata ƙarya ita wannan aya sura hmm. aka ce a ita ce ta sauka mala'ika jibril ya zo ya dauki annabi a makka suka je kudus annabi ya sallah da annabawa ya samu annaba duk sun daure dawakan sun sauko daga sama daga nan suka gaggaisa da su yaya aka yi suka koma sama wallahu alamu daga annabi ya je sama na ɗaya sama na biyu sama na uku sama na hudu sama na biyar sama na shida sama na bakwai daga nan ya je ga Allah to aka ce ita ce hujja ta ce da zai asara to mu gani kaman da malam Suleiman Abdullahi Abi ya karanta mu bi ayan ɗaya yaya abin yake ka cire son zuciya kar ka so ni ka ƙi ka so Allah ka ga yadda abin yake bismillahir rahmanir rahim sunan Allah Allahu duk abin da kake nema a duniya kira Allah Ar-Rahman duk abin da kake nema a duniya ka kira Ar-Rahman Ar-Rahim ka kira kawai Ar-Rahim da Allah ba adadi ya Allahu ya Rahman ya Rahim Allah wannan sanadi ba gwamnatin tarayya ba ne saba maka maka ka dauke ka kawo rahama subhanallahi subhanallahi shi yasa ma mun da baka jahili ka koma makaranta subhana ya tsarki ya tabbata ga Allah wanne Allah zai Allah da ana muna tare asara ya tafiyar dare asari in ka ce da larabci akra tafiyar dare ba sai ka ƙara wani abu ba da ka ce akra tafiyar dare ya ce akra tafiyar dare sai ya tafi bi abdi wa innahu lamma qama abdullahi to kalman asra na farko a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anan fi'ili shine tafiyar dare sannan tana zuwa da ma'anan suna da ma'anan jam'i na daurarru waɗanda aka daure da Allah nan ya faɗa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ayatina innahu هو sami'ul basir to asara anan shine ma'anan fi'ili da fi iri ne da kana iya cewa sara da kuma Asara. ɗaya kenan amma in ka tafi cikin suratul al-anfali Allah da ya ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim asra asra subhanalladhi asra ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra da ka ga ginin iri ɗaya ne amma asara na suratul anfali ba su asara bane da ma'anan tafiyar dare asara ne da ma'anan ɗaurarrun yaƙi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul liman fi aidikum min al asra nan sai aka kawo alif da lam saboda suna ne can kuma asara, in ka ɗauki asara, asara duka iri ɗaya ne ginin amma asara na suratul anfal suna ne ba fi'ili bane da haka daurarru yake nufi wannan shine abu na farko da nake so in fara akan shi na faɗi wannan ne saboda yana daga cikin jahilcin da suke yi duk idan mutum ya ga ginin kalma iri ɗaya sai ya ɗauka cewa ma'anar ta ɗaya ma'ana ɗaya zai bata wannan kenan bari mun saurari wannan bari mu ji na biyu cikin jahilcin da shi wannan mutumin yayi ya zo da sunan cewa shine jagoran masu bin ƙur'ani, alhalin ƙur'anin ma bai gane ba bai da asasi na karatu da zai fahimci littafin Allah fahimta mai kyau dole a ɗora mutane a kan banna a tura su cikin bala'i bari mu tafi dalili na biyu bari ku ji abin da yake faɗa allazi allanda ana muna tare da kace akara tafiyar da yace akara tafiyar da sai ya tafi bi abdi wa innahu ma. qama abdullahi kaji bawansa tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi annabi muhammad ba dai ka ce fasaran ba daidai ba tsoho ma bai iya faɗa mu kan akwai fassarorin da kai zamu shi ba daidai ba ne kuma zan ƙalubalanci duk ɗan da ya haifu a cikin ku in ya isa ga ƙalubalen nan shi yasa na farko mun ce asara tana zuwa fi'ili asara da ma'anan suna kuma ginin fi'ilin da ke cikin asara shine a can asara amma bari ku ji jahilci na biyu da a wannan nan gurin bari ku ji ba wani ɗan gungu sai shi shi ne dai tun zamanin Obasanjo na soja yana nan ne ya tafiyan dare da Annabi Muhammadu bayan ya ce asare gungu sai shi shi ne dai tun zamanin Obasanjo na soja yana nan ne tashi Lailan ya tafiyan dare da Annabi Muhammadu bayan ya ce asare dun ya san kai gari ne sai ya kawo ce har cikin dare aka tafi da Annabi Lailan ya tafi dare da annabi Muhammadu bayan ya ce a don ya san kai gari sai kawo ce laila har cikin dare aka tafi da annabi lailan ya tafi dare da annabi Muhammadu bayan ya ce a don ya san kai gari sai kawo ce laila har cikin dare aka tafi da annabi to bai ga maka bai tafiya mana tun farko ci ah, allazi shine Allah ai wanda tsarki ya tabbata gare shi ya tafiya gare da bawansa inna lil masjid al haram da bar allazi Allah da ana muna kaga sai ya fassara wato laylan wai sai ya ce hal ne wallahi da ban mamaki dan gungu yazo yana fassara qur'ani yace subhanallazi asra bi abdihi laylan wai ya ce hal ne mutumin da yake da wannan bakin jahilcin tattare da shi ba ma ka bambance zarfu zamanin da zarfu makanin a Qur'ani wai kuma kai ne jagoran wanda suke cewa sunnan manzon Allah ƙarya ce ayar subhanallazi asra bi abdihi subhana maf'ulun mutlaq ne li fi'lin mahzufin mansubin taqdiruhu nusabbihu subhana ko yusabbihu subhana ko usabbihu subhana Naka allazi alismul mausul ke ciki wanda ya biyo baya shine mabniun alal fati naka zai zama to hu mudafun alismul mausul mabniun alas sukuni fi mahalli jar mudafun ilayhi asra kuma fi'lun madin ne mabniun alal fatahati almuqaddarati alal alif li anna al ya yata'addaru tahrikuha wa fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban jawadan taqdiruhu huwa daka bi abdihi aljar wal majrur ne muta'alliqun bi asara daka jumla ta wannan jumla ta yusabbihu subhanallahi mahallalaha iftidaiya sannan jumla ta asara la mahallalaha ita ce silatul mawsul na subhana daka lailan dinnan zarfu zamanin ne mansubu muta'alliqun bi asara to yaya za a yi mutumin da bai ma bambance tsakanin zarfu zamanin da makan domin haulahu da ke cikin aya shine zarfu makani lailan kuma zarfu ainihin wato zamanin ne saboda dare ne amma kaga mutumin da bai san bambanci tsakanin zarfu ba da hal sai ya kira lailan sai ya ce hal ne wai shine kuma zai zo yana cewa duk hadisan annabi ƙarya ne sunnan manzon Allah ƙarya ce shi yasa ya zamanto yayin da ya zamanto lailan anan gurin zarfun ne lil asara sai ya zamanto aka yi tankirinsa ya zamanto lailan ya dullu ala qisar waktin alladhi kana Isra'uwar isra wa dan ya nuna maka cewa tsawon lokacin da aka ɗauka aka yi tafiya da annabi aka je aka dawo da shi ba shi da ainihin wato nisa saboda tafiyar daga makka zuwa sham inda aka je da annabi tafiyar kwana arba'in ne shi yasa akwai a abdullahi da huzaifa da suka karanta subhanallazi asra bi abdihi min al dan ya nuna maka wani bangare ne na dare ba ma dukan daren ba akai wannan doguwar tafiya tare da manzon Allah saboda haka ya je ya koyi karatu ma farko tukunna yanzu ya ɓata rayuwarsa da lokacinsa a banza bai san komai ba bai gane karatu ba ya zo kuma yana ta bindin bindin yana ɗauka cewa ya gane karatu ku yi haƙuri da kalmomi na a muƙabilin in ka ji irin kalmomin da yake faɗa akan malaman musulunci wanda suka ƙara rayuwarsu suka yi ma addinin Allah ainihin wato hidima wannan ita ce ta biyu na uku da zan bada misali da shi bari ku ji mutumin nan bai bambance tsakanin alkhuluqu da alkhalaq alkhuluqu shine dabi'u alkhalaq shine annasibu rabu ku saurare ku ji yadda ya fassara wannan ayar na gaba da kullun nan sun yi zina sun sha giya sun yi zina jin daɗin kenan sun sha giya sun karyata Allah sun yanka annabawa bi khalaqihim da munanan dabi'o'in su da suka shirya na da da ya da aka ga sai fassara bi khalaqihim da dabi'un su wannan wannan jahilci ne daga dan gungu nan bi khalaqihim ba dabi'u bane fatamatta'u bi nasibihim min malazid dunya al khalaq anan gurin shine an nasibu rabu shine abin da ake magana kuma zan kawo ragowan ayoyin a Qur'ani to amma dan ka gane ba wai kuskure bane subatan harshe ne ya faɗa a wannan kalman in ya tafi gaba in ya fassara akasin haka sai ka gane kalman baya kuskure ce bari ka ji abin da yake faɗa a ragowan fassara Ah, da Allah ya yi duniya ya yi lahira duniya kake gani ya komai ya ba da tsari kace ba ka son tsarin sa amma za ka bi tsarin gwamnati za ka bi tsarin gidanka kai da matanka za ku tsari a gidanku dan da ku ci ku za a haɗu a lahira ba kun ce dai Allah bai iya ba ba ko za ku iya tsari kuna da kotunan kuna da lakuyan sanda da sautocin ku da komai shi Allah tsarin shi ya zama sai dai a karanta a bari Allah ya sa billahi da zai zahabi kuma ba ma sai an ga ranar mutuwar ka za ka gane inda za ka tafi mu dai mun gaba gaskiya wa aksara amwalan sun ne kuma yawan dukiya wa mulakan da yaya wannan yanzu ne aka ce mutum na da yaya ɗari yana da kuɗi da yawa ka daga ka daga fansa. wasu sun ji daɗi na barna a cikin isibtaki ya halatta da ɗaɗinsu fastamta adun ko ma na yanzu ku ji daɗin ku bi halakikun da muna munanan abiyoyin ka fastamta allazina min qabl kamar yadda wanda ke game da ku suka shaƙiya suka yi caca bi halakin da muna da nabiyarsu wa kuntum kun ne yanzu ku ku da kun ga ayar da ke cikin suratul tauba da Allah ya ce kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsaru amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi da rabansu ba ɗabi'u ba shine khalaq da haka da suka ji daɗi da ɗabi'u rabansu Allah sai ya ce fastamta'atun bi khalaqikum kuma ku ji daɗi da naku raban kamastamta alladhina min qablikum kaman yadda waɗanda suke gaban ku suka ji daɗi bi khalaqihim da nasu raban da aka ɗiba musu na jin daɗin rayuwar duniya amma mutumin nan da yake bakin jahili ne sai ya zo yana fassara bi khalaqihim na farko ya ce ɗabi'un na biyu ma ya ce ɗabi'un na uku ma ya ce ɗabi'un yanzu ba cewa za ka yi yafi ƙarfi na ba cewa ne ayat da fassara wannan fassarar ba daidai ba ce in kuma ka isa cewa za ka yi a'a ni kuma fassarar da na yi na ce bi khalaqihim ba ɗabi'u ba ne rabo ne zo ƙaryata ni ragowar ayoyin ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka maganan wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفور ذاك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الله سيتي ولقد علموا والله سنسني lamanishtarahu duk mutumin da ya san ma kansa wannan hanyar malahu fil akhirati min khalaqin bashi da wani rabo a lahira ai ba za ka ce malahu fil akhirati min khalaqin ba bai da wata dabi'a a lahira ba dabi'a bane rabo ne sannan haka Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra sai ce fa minan manya man yaqulu rabbana atina fid dunya cikin mutane akwai wanda zai ce Allah ka bani a duniya sai ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma a lahira ba shi da rabo nan ba za ka ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba ba shi da ɗabi'u sannan Allah ya ƙara faɗa cewa innal ladhina innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila sai ce ula'ika la khalaqa lahum fil me ma'anan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah shine wa'annan ba su da rabo a lahira amma mutumin nan sai dai fassara bi khalaqihim sai fassara shi da ɗabi'u bari in sake sa muku fassarar tasa ku ji dan ku gane cewa jahilai ne suka zo suka sa rigar addini suke jagorancin mutane da ita ta yadda mutum bai sani ba bai san bai sani ba kuma bai so yadda bai sani ba a wancan lokacin ya ɗauka cewa karatu yayi bayan karatun yana da naƙasu maimakon ya tsaya inda zai iya tsayawa sai ya ya ɗibo abin da ya fi ƙarfinsa bari sake dawo da shi da nan sun yi zina sun sha giya kwastamta sun yi zina jin daɗin kenan sun sha giya sun ƙaryata Allah sun yanka annabawa bi khalaqihim da munanan nan da suka shirya da da da da aka kunji sai fassara bi khalaqihim da dabi'u munana ba khalaq dabi'u bane nasib rabo ne kamar yadda ragowar ayoyin alqur'ani ya nuna amma bari bari mu ji Ah, da Allah ya yi duniya ya yi lahira duniya kake gani ya komai ya ba da tsari kace ba ka son tsarin sa amma za ka bi tsarin gwamnati za ka bi tsarin gidanka kai da matanka za ku tsari a gidanku duk za ku ci ba. za a hadu a lahira ba kun ce dai Allah bai iya ba ba ko za ku iya tsari kuna da kotunan kuna da naku yan sanda da sojojin ku da komai shi Allah tsarin shi ya zama sai dai a karanta a bari Allah ya sa billahi da za ka kuma ba ma sai an ji ranar mutuwar ka za ka gane inda za ka tafi mu dai mun gaba gaskiya wa aksara amwalan sun fi yawan dukiya wa fulanan da ya'ya ko nan yanzu ne aka ce mutum na da ya'ya ɗari yana da kuɗi da yawa ka daga ka daga bansa fastabtahu sun ji daɗi na barna kirisintaki ya halatta da su. fastamta akum ko ma na yanzu ku ji daɗin ku bi halakikum da muna munanan abiyoyin ka allazi allazina min kablikum kamar da yadda wanda ke gaba da ku suka shaƙiya suka yi caca bi halakikum da muna munanan abiyansu wa kuntum ku ne yanzu ku kutsa a yi kun ji ko to wannan ita ce gaba ta biyu ko ta uku cikin maganganun da yi wannan karatun ba tsawo nake so ya ba kawai sako nake so in aika ne yawwa sai abu na uku ko na hudu lokacin da ake maganan cewa babu kabbara a cikin alkur'ani sai je ya janyo wata aya sai ya ce ana cewa babu kabbara wanda zai nuna maka jahilcin shi to bari ku saurara ku ji abin da yake faɗa a nan gudu wa'adallahu almu'minin wal mu'minat jannatin gidajen aljanna Da ta تجري من تحتها الانهار اللهم ارزقنا منه خالدين فيها ومساكن دور زما طيبه من دادي fi jannati adalin cikin aljannan zama an gama ne wa ridwanu ga yadda wa ridwanu yadda min Allah daga wurin Allah akbar shine mafi girma Allah ya yarda kaji akbar Allahu akbar kaji Allahu akbar ba Qur'ani wannan sunan da Allahu akbar Allah wannan ayar da ta zo wa ridwanun min Allah akbaru dala shine ma'anan Allahu akbar Allahu akbar fu wannan mubtada ne da khabar shi lafzul jalala din da aka kawo a farko akbar din yana da ta'alluki da lafzul jalala Allah amma ita ayar da ke can da aka kawo wa ridwanun minallahi akbaru akbaru din yana da alaka da yarda Allah ne shi yasa wa minallahi ridwanun din shine mubtada akbaru din shine khabar ya ila ila ridwan din yanzu yaddar Allah ita ce tafi girma ba Allah ake magana anan ba cewa shi yafi girma wanda ke nuna jahilcin mutumin nan amma bari mu bar shi ya ƙara girma wadwanun min akbar yarda da wurin Allah shi yafi girma Allahu akbar ai ba Allahu akbar alqur'ani ko sai ina mark ne nake amfani da shi da haka sai zamanto Allah maɗaukakin sarki sai yake faɗar wannan magana an ce min babu sauti sauti ya ɗauke amma ina ganin yanzu a saurara mana aji ya dawo sautin ana faɗan babu sauti ban ji ba a duba mana a gani yanzu akwai sautin ana ji a duba mana a gani akwai sautin yanzu ana ji idan ana ji a rubuta mana a comment cewa eh ana ji yanzu sai mu ci gaba in akwai sautin yanzu yana yi a rubuta mana eh yanzu ana ji sai mu karasa dan ba tso nake so karatun yi ba sako ne nake so in aika a duba mana da Allah a gani ana ji yanzu akwai eh, ana ina ganin ana ji yanzu so wannan shine da aka kalman akbaru da Allah ya ce kul ayyi shay'in akbaru shahada kaga sai ce kulillah ba za ka kafa hujja da wannan ba ka ce Allahu akbar dan ba haka yake ba a Qur'ani sannan Allah dai ƙara cewa falamma mara ash-shamsa badigatan qala hada rabbi hada akbaru da kuma wa adanun min wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbaru ko yomal hajjil akbari kaga yomal akbari annallaha ba za ka kafa hujja da wannan baka ce kabbara ne Allahu akbar to sai wannan ayar da ya kawo da kuma wa mata kunu fi sha'anin wa mata minhu min qur'ani wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan ittafiduna fi wama ya'zubu ar rabbika min mithqali dharratin fis samawati ko min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asgara min dalika wala akbar illa fi kitabin mubin da kuma falamma ra'aynahu akbarnahu wa aidiya hunna da kuma wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbaru kaga nan ladan lahiran ne Allah ya ce yafi girma kamar yadda can ya ce wa ridwanun minallahi akbaru ba wai yaddar Allah ita ce ta fi girma amma in an ce Allahu akbar nan ana nufin Allah shi yafi kowa girma fa da kuma unzur kaifa ba'a ba'dahum ala ala ba'din walil akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila da kuma la yahzanuhumul faza'ul akbaru da kuma wali zikirillahi akbaru kaga nan zikirin Allah din shi yafi girma da kuma wala nuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbari da kuma fadin Allah ta'ala da yace wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a Allah sai yace qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum la a'a la ta'tiyannakum alimul ghaibi لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لكم فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا wala azabul akhirati akbaru kaga nan azabul lahira ita ce fi girma law kanu ya'lamun sannan innal ladhina kafaru yunadawna lamaktul lahi akbaru inda ba za ka dauko allahi ba sai ka hada shi da ainihin wato akbaru min maktikum anfusukum ittad'una ila al-imani fatakurun in kai haka yanzu ka ɗauko la maktullahi akbaru ka ce wai Allahu akbar ake nufi kabbara ne to wannan yana nuna zunzurutun bakin jahilcin mutum sannan Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sammai da ƙasa ya fi girma sama da halitta ɗan adam sannan wa ma nurihim min ayatin hillahi akbaru min uktiha da kuma kadhalika al adab wal adab al akhirati akbaru sannan fa yu'adhibuhum Allahu ko fa yu'adhibuhu Allahu al adab al-akbar wayannan sune gurin da kalman akbar yazo a duk Qur'ani wannan lafzul jalala haka yazo a matsayin mubtada da khabar Allahu akbar babu shi a Qur'ani sai a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma mutumin nan da yake bakin jahili ne Qur'anin ma ba ganewa ba bai da asasi na kayan aikin da zai fahimci Qur'ani fahimta mai kyau na hatta ala kayan aiki na larabci bai da shi dama dan nahawun da ya karanta sama sama ne barazana ce kawai a lokacin da ba wanda zai abin nan shi sa ya zo ya cika duniya da surutu amma bari in dawo da shi ku ji abin da yake faɗa bari in dawo da shi da almu'minin wal mu'minat jannatin gidajen aljanna تدرمين تاتي الانهار اللهم wa منه خالدين فيها da wurin zama. tayyibatan min daɗi fi jannati adalin cikin aljannan zama an gama ne wa ridwanu ga yadda wa ridwanu yadda min Allah daga wurin Allah akbar shine mafi girma Allah ya yarda da ku kaji akbar Allahu akbar kaji Allahu akbar ba Qur'ani wannan sunan da Allahu akbar Allah mafi girma wa ridwanu min Allah akbar yarda daga wurin Allah shi yafi girma Allahu akbar ai ba Allahu akbar alqur'ani to sai ina ba ka hidiman qur'ani ka je wurin mahaddata qur'ani suna karatun su su malan zakari su to kun ji hujjan dan gungu wa ridwanun minallahi akbaru yaddar ita ce fa tafi girma da zaka samu daga gurin Allah nan ba fa Allah ba shi ake magana shine mafi girma maganar da ake yi maganar lafzul jalala da ake amfani da shi a kiran sallah ko a kabbara shi dai Allah a Qur'ani kawai ya ce wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmama annabi ya koya wa al'umma yadda ake takbir din shine Allahu akbar to sai su dan gungu yanzu da suka rasa yadda za su sanda suna kabbara nan kun an suna wa'azi a yi musu kabbara ko suna kiran sallah sai suka ce akwai Allahu akbar shi yasa sanda duk ka gina aqida baka gina mata dalili ba sai da ka kudirce aqida ka tafi nemo dalili to lokacin duk abin da ba dalili ba sai ya zama dalili a gurin mutum to wannan shine abin da ya shafe su to yanzu wayannan ababen guda hudun da na amso kaka kalli shekaru na maganar da ya faɗa ya ce wannan wani minallahi akbaru da ma'anan Allahu akbar wannan wannan tsantsagwaron zunzurutun jahilci ne in kuma akwai wanda zai iya kwatarsa in mun zo ranar lahadi karatu za a buɗe layi sai ka zo mai rabin ayat da kai ridwanu mubtada ne min Allah aljar wal majrur sannan akbaru shi akbar din yana da alaka da lafzul jalala ne ko yana da alaka da ridwanu eh sai mu gani yadda za a yi ɗaya kenan na biyu wannan jahilcin da yayi na fassara wannan faɗin Allah ta'ala cewa fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi da ɗabi'unsu munana na ce ba ɗabi'u ba ne wannan jahilci ne ban cika son amfani da kalmar jahilci ba amma wannan mutumin ya cancanta in mai amfani da wannan kalmar in ka kalli maganganun da yake faɗa a muƙabilin malaman musulunci sannan yana daga cikin abin da ya kai shi akwai hawa son zuciya sannan akwai jahilcin domin jahilcin ne yasa ya fassara bi khalaqihim da ɗabi'unsu munana fastamta'atum bi khalaqikum kama stamta alladhina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum khalladhi khadu na kuma kawo ragowan ayoyin a Qur'ani cewa in an ce khalaq ana nufin annasibu shine rabo bi kenan na uku na kawo cewa maganar da ya faɗa ya ce lailan ya ce hal ne na ce wannan jahilci ne ba hal ba ne zarfu makanin ne a zarfu zamanin ne dare tunda muna da makani muna da zaman haulahu makan ne waje ne lailan kuma zaman ne dare ne to mutumin da bai san bambanci tsakanin hal ba da zarfu zaman wai shine zai zo shine jagora na uku na faɗa ko na hudu da ya ce asara tafiyar dare in asara da ma'anar fi'ili shine tafiyar dare amma asara yana zuwa da ma'anan suna a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan fi'ili a ƙur'ani shi yasa na kawo ayan ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asra hatta yaskina fil ardi saboda haka inda wanda ya isa ya kwate akan wannan ciwa ba jahilcin aka yi ba to ranar lahadi mu haɗu da ku sai ku kawo kuma zan tattara irin waɗannan sai san kai guda goma sannan in zo kuma in sake tattare su in aika ya zamanto tilka asharatun kamila wayannan su ne goma cikakku wadaka da sun ce ba abin da za su yi faɗa da shi sai sunnan manzan Allah to ne yanzu duk ƙananan ma ba ruwana da su shi wannan kartagin shi wannan kartagin nasu yanzu to ne kuma shi zan tasa gaba shi zan tasa gaba yanzu yauwa kuma ya jira ya gani yauwa sai duniya ta gane cewa can dama rufe ka yana rufe ba a gane cewa kawai wasu abubuwa bane suka rufa maka asiri ka ɗan yi karatunka sama-sama kana abin da kake yi ba gane karatun kai ba to yanzu tunda ta bayyana yanzu to shikenan ba wani abu matsala ce ta karatu saboda haka ba cewa za ka yi a abin da na faɗa yanzu na ce duk wannan abin da ya faɗa jahilci ne sai ka zo ka ce a'a ni ne ne jahilci saboda abin da na faɗa na ce a ƙur'ani ba haka yake ba haka yake to ni ma ba haka yake ba ga dalili ga hujja haka za a yi Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace da haka shi yasa kaga wa'annan ayoyin wannan aya subhanalladhi asara bi abdihi laylan min al-masjid harami a lokacin da yake tafsirin da za ka ritsa shi ka ce kana so yi li'irabin ayan nan kamilin li'irabi cikakke wala da ka hada shi da aiki da kuma shine wannan shugaban masu cewa duk hadisan manzon Allah ƙarya ne ai ƙarya kuke yi mu zuba yanzu Allah ya sa mu dace dama na ce bana so sakon yi tsawo nan iya wannan wannan sako ne ga kalubale nan na aika mu haɗu da su ranar Lahadi idan mun zo karatun da muka fara saboda ka in Allah ya kai mu cikin abin da zan tattauna muhimmai ranar Lahadi da akwai azabar kabari da ya tattauna ya ce ƙarya ne sannan idan lokaci ya bayar kamar yadda kuka da anan ya ce Isra'i da Mi'iraji ya yadda da Isra'i Mi'iraji ƙarya ne to za mu zo za a yi magana za a ji da izinin Allah Allah ya sa mu dace sannan in na sake tattaro wani abu shi ma za a ji da izinin Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka tabbatar da mu akan Qur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirkin farko wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh